da yan aure shi kara yan mutu hakan ci ni gaskiya cewa ni da yan aure shi gaskiya ya kana hasarar rayuwa ta hakan ci ya ruba ni har yawon kat ok ya hikima kenan to ni dai gaskiya ina ko ita ba ta komi ko ina ba ta aure ne tsoho ne kenan tsoho ne ya kasan a haɗa ki da shi ya dan ma ya tsohi babanmu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 karamar hukumar mulkin birnin magaji ko ga ki a cikin garin gusau me kawo ki a garin gusau saboda auren dole auren dole kamar yaya ana su faɗa da shi ba ni so ne wani ne suna ne haruna a haɗa kimi da shiya aure tun asali kin nuna kina so ne daga bakin kace ba ki so ne ko kuma don asali ba nuna yana suna ba to ya an ka yi an ka ce dole sai kin aure shi to gaskiya ba saboda tun sadda ya haɗu da ni ni da ya ce ma ya taho ha aboki na tambayin ya ce taho ni ce gaskiya gai ya taho har mun ka dauke gaba da abokin satin nan da koma bai man magana ba ni ma ban mai ba sai wani sati da muka koma ni dai tura min kwakwa tura min kwakwa ni ce kai taho ni kuma ganin ni bakan magana ci dan mai mm. shi kuma sai ya taho mm. to da ya zo ranki me ya zo ya yi da ya taho hira ta taho da ya taho ko magana ban mai ba mm. da ya taho har da kuka na ni ta wuri na matsa maki an kai sai kin je wuri ne ko matsa ma an kai sai na ta wani matsa maki waye na to su suna da in kana son mutum sai ka tsaya ma ka gyaggyara jikinka hmm. wani kawo haka nan na tafi hmm. to su da kuka na na tafi to su mahaifan naki a sun san shi ne ko akwai wata alaka tsakanin su da shiya gaskiya ba ta alaka da tsakanin su to an kai son ka matsa maki sai kin je wuri ne to ban san ba wallahi a lokacin da ke akwai wani wanda kike so eh akwai shi to shi yana zuwa gidan ku ko bai fara zuwa gidan ku ba muna ne hira sama hanya to shi kin nemi ya fara zuwa gidan ku fara zuwa ko kuma mi ya faru ban nemi ya zo gidan mu ba hmm, shi bai nema ba shi ma to kin faɗi wasu akwai wanda kika so me son ka ce da sun ka tahi can ga wanda na kaso din sun ka ce ko shi bai isa wanka ba da an kaɗi ma wan baba ne ya ce shi da ya da auren gaske an yi shi bai isa wanka ba bai isa mi wanka aure ok bai sauri ba shi a irin warin ki ne shi koko ya tsohe ki ko babban mutum ne babban mutum ne amma an ka ce bai sauri ba a to da shi karin baba ne ya ce da ya sanna magana da da an yi da an yi aure da an yi aure to yanzu da sun ka da su iyayenki sun ka sake je wurin wancan wanda ba ki so din da kin ka je wuri ne me ya kasance gaskiya ba mai magana ba da yake ma da ma ta zaure da ne kuma da rana ne da yake ba nan garin yake ba hmm. da rana ne nan ta zaure sai da an kai an kai mutu da shi ne nace in dai shi zai shiga gidan gaskiya ba ya shiga hmm. da ya ƙara dawowa an ka sami dole sai na wuce ke da shiya hmm. da ni ta wani wuce ke da shiya da yabban kuɗi ya ce mai ba na ansa to ranar ne da ni ce ba na ansa kuɗi ne sai da an ka buge ni saboda me an ka buge ki saboda ba an shi kuɗi ne ba su asa kuɗin shaida mi ce shaida wai sai a ga kawai ba ba ni su ne eh, in kin ga ashe kudin shi ashe da kina so ne annina mm. shi wannan wanda wanda aka so a hada ki aure da shi ya shin shi yaro ne ko ko shi tsoho ne wanda aka so a hada da shi eh wanda baki so din ni a ta uku ok ba yaro bane kenan ba yaro bane har yawon kat ok ya hikima kenan to ni dai gaskiya inin ko ita ba ta ko mi ko inin ba ta aure ne tsoho ne kenan tsoho ne ya kasan a haɗa ki da shi ya dan ma ya tsohe baban to ke saboda yana tsoho ne abba ki so ne hmm? akwai wani abu da yake da shi wanda shi kike ganin yasa aka so haɗa ki aure da shi ya an kai gida ne ba wa ba sa. Hmm. kenan mai kuɗi ne mai kuɗi ne ni ce ni ba dan dukiya na san mutum ba yana eh, so ne tsakanin da Allah na so ne ba dan dukiya ta yi mm. a ni ce an ka ce da sai na aure shi nan da bai sai an ka ce sai na bashi hankuri ni kira shi nice abun nan da nan muka dole ne an ka sani sai na yi ko abu geni ni ce mai abun nan da nan ma kai hankuri amma hankulin da ni bashi bai zo ciki ba mm. kin ka faɗi mai koko dai ni dai faɗi mai dole an ka sani sai na faɗi mai mm. to akwai wani abu da aka maki bayan kin nuna baki so na yi gaskiya in bayan da an ka bugi ni ba abu da an ka nuna ok bugin ki an ka yi bugu kama yaya su bu na kama wanga ya buga wanga ya buga saboda ni saboda an jajirce da sai na aure shi mm. ni kuma ba ni so ne akwai wasu kuɗi ko wani abu da yake ba mahaifanki hmm? mm. kwarai koko da yawa ah, yan kaɗan ni dai so biyu ne so biyu ne ya tafi dubu uku uku. ya kama ya hanki shi yasa sun ka jajirce sai shi ya an ka ce in sarwai ne in ya taho ba lalle ba ne ya ba da dubu uku hmm. amma ga karsa ya taho ya ba da dubu uku yanayin gada ake ciki menene karsa haka mai aure mai aure a to baya ga jajircewa da sai ya aure ki da ke kashi da ah, aka yi saboda sai kin aure shi ke kuma wani mataki kin ka dauka ni gaskiya cewa ni ne da yan aure shi gaskiya ya kana hasarar rayuwa ta hakan ci ban gane ba dan ban fahimci da ke aure shi kuma ke hasarar rayuwa ki ba me kika nufi da haka nan eh kina nufin me kika nufi da ke aure shi kuma ke ya hasarar rayuwa ki saboda ba ni so kina nuhin da ke aure shi gwamnati mutu da yan aure shi kara yan mutu hakan ci to zuga kin baro garin ya mi hito rikiya kiya saboda dole ne an jajirce da sai na aure shi ni kuma ba ni su ne komi zuciyata sai in ji kawai zuciyata za ta fashewa tsananin dai yan aure shi kakana ma ne mm. a yanzu tura kin ka hito kin ka shigo garin gusau me ne ne mana haƙƙi da ni iso ni ban ma san dai gusau ne an hafa wani ban dai na iso dai ban san inda nun nufa ba hmm. da mi an mana haƙƙi nake to Allah dai ya kadu ni ba dan in shiga bariki Allah ya kadu eh ina kin kai na zuwa nan wata uwata da tattahi ta raki wata tasha ta ganin ta ce me kawo ni hmm. ni kuma na ce mata akan auren dole ta dauke ni ta kai ni gidansu eh. nan na kwana yanzu kwana na biyu gidan eh. yau da na na uku eh. sannan ko bayan sallah da wurin za a wanka ni ce to ba ni kuma sai abun ga ran sallah babba in auren ya wace in kuma in kuma bai wace ba ina nan ne bayan in shiga ba da fito ba amma dai kin hito ne baki koma gida sai an kwasanci auren yanzu ga shi an kawo ki ita wannan kungiyar me kike so su maki saboda su taimake ni danganin na sun suke da cewa ga aman auren dole suna kuma da salisu umar wanda mutanen zamfara suka yi sani suna dan sulan wastajen yau kuma ni ne shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kasar reshen jihar zamfara kuma kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara a mai girma man ga wannan a matashiya ta zo a ofis ɗinku ko in ce an kawo ta akan ta baro garin su ta shigo garin gusau akan auren dole da mahaifanta sun ka tilasta sai an mata da wani tsoho wanda ta kira da warin kakanta ya kun ka ga al'amarin kuma ya za ku shigo domin ganin cewa an yi abin da ya dace so na farko dai muna gode Allah subhanahu wataala wanda ya bamu dama da iko na kwatanta abubuwa a cikin jihar Zamfara da kuma kasashen duniya baki ɗai muna gode masu subhanahu wataala da kuma ya samu jiddi ne ba mu kyamar kowa ko kuma in ce innuwa ce ba mu kyamar kowa matsala kowace iri ko aka ya kawo muna kuma Allah ya ba mu ikon ansa da haƙuri da juriya jiya wasu mutane ko kuma in ce wasu masu angoye sun ɗauko wannan boye allah sun kawo mana tana kuka da kunshin kayanta cewa sun same ta tasha za ta gudu ta shigo zamfara bata ma san inda za ta ba sakamakon bayanin ta ba su cewa za a aura mata wanda take so kuma ana azabtar da ita musamman irin bugu kamar ta hodi a gidansu kuma mahaifinta ya ce matukar bata aure wannan mutum ba ya ba ta baya kuma za ta mai gidan shi so muna cikin wannan take na kira mahaifinta ya yi haya ina ganin yana waje jan abuja din nan ko lagos ne amma dai ya turo dan uwan shi kanan shi gashi ya zo wajen mu ko mun tattauna da shi kuma tun da sahi karhe tara yana gusau daga birnin magaji ya ba mu dukkan gudunmuwar da ya kamata ya ba mu da haɗin kai da goyon baya ya bayyana mun abun da ta haɗi kusan wani haka yake wani ba haka yake ba cewa lalle ita ta kawo mutumin nan kuma ta ce ba ta so ne su kuma sun haga tun da ta kawai ta ce ba ta so ne ba ta isa ba gaskiya sai an kuma gaskiya ne mahaifinta ya tabbatar cewa in ba ta aure shi ba to ba shi ba ta sai dai ta bi shi gidan shi to mun jawo su mun fahimtar da su abun ya da yake da kuma tsarin da ya kamata a bi mu da su don a kai karshen wannan matsala kuma insha Allah sun ba mu goyon baya da haɗin kai da gudunmuwa ko mun rubuce-rubucen da ya dace tsakanin mu da shi ga yaren nan za mu hannunta mashi ita ya wuce da ita kalkashin kula mu da kula su za a abin da ya kamata insha Allah kuma muna godiya ga irin wa'in mutane masu fahimta wanda yake wasu in sun zo ba su da fahimta sai an kai ruwa rana amma gaskiya ko da ya zo akwai alamun wayewa da ilimi da sani da kuma sanin ya kamata kuma ya ba mu haɗin kai da goyon baya kuma ya fahimce mun fahimce shi kuma mun haɗa shi da yanayi ga su yanzu ga za mu ba shi ita kuma zai koma da kuma za a bibiye abin insha Allah kana muna kira ga mutanen jihar Zamfara da na Najeriya su guji yin auren dole auren dole dan kanan fyaɗe ne ba a mayar auren dole yanzu saboda mun shigo cikin wani karni ko wani lokaci mai wahala mai zahi mai tsani wanda an marasa daɗi sai dai mu ce kalu ina lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma dama malam ya faɗi dama ya ce zamanin rikicewar duniya in ya kusanto kowa ya sani kaga mata yara kankana sun ki aure sai yawo suke kaga aure bayar da rawali babu idda shi sun yawa to rashin idda shine ko ko rashin yardar wali za ga daya ta zabi ta tayi bariki ma can a daura musu aure kaga walin da ake magana farko na gida wanda shine zai bayar kaga ba shi ya bayar ba so maganan malam duk inda malamai suka faɗi magana an ka kabita sai an cin mata daidai take saboda faɗa ce ta subhanahu wataala ko ta koyawa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga haka dukkan masu neman mu suna neman mu ta namba waya 081 32 4947 55 ko kuma ofishinmu da ke kambar plaza a kusa da gwamnan house a gaban jari bola assalamu alaikum